daga nan tehran radio BOH hausa ke magana لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro kun kamo radio biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da kuwa cikin wannan fotowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau shirya alkur'ani sannan shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a ga zama da aji labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta gwada makami mai linzami mai suna ƙa'im tsari a wani ci gaba da ta samu a fasahar sararin samaniya gobara ta lashe wani sansanin 'yan gudun hijira a kudancin birnin hodeida na kasar yemen sannan za ku ji cewa shugaba buhari na najeriya ya ce afirka na da haƙƙin neman diya na yanayi daga ƙasashen yamma yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gwada makami mai linzami mai suna ƙa'im ɗari tare da nasara a jiya asabar shekaru kimanin arba'in da suka gabata kenan jihunan musulunci ta iran ta fara bunƙasa fasahar makamai masu linzami da kuma na sararin samaniya wato a daidai lokacin da take cikin takunkuman tattalin arzikin ƙasashen yamma amma duk da haka ta sami nasarar bunƙasa wannan fasahar gaba ɗayanta kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata ne ƙasar iran ta fara aika da tauraron ɗan adam na farko zuwa sararin samaniya mai suna omid wannan kuma shine mataki na farko da ya sa ta shiga cikin jerin ƙasashe masu fasahar sararin samaniya tare da amfani da qadir a matsayin mizal da ke kai tauraro dan adam zuwa sama to amma a jiya iran ta sami ci gaba inda ta gwada ƙa'im tsari wanda shi ma yake iya kai taurarin ɗan adam zuwa sararin samaniya shugaban bangaren sararin samani na dakarun kare jin hali musulunci na kasar iran janar ali jafar abadi ya ce iran tana son kaiwa ga dukkanin bukatunta na fasahar sararin samaniya da yarda allah kasashen yamma dai a fili sun bayyana damuwarsu da wannan ci gaba da iran ta samu na sararin samaniya don idan ta ga dama tana iya maida wannan fasahar ta zama na cilla makamai masu linzami masu keta nahiyoyi. majiyar gwamnatin kasar yemen ta ba da sanarwar cewa gobara ta lashe tentuna masu yawa a wani sansanin 'yan gudun hijira a lardin hodeida na bakin ruwa a jiya asabar kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugabannin lardin hudaida na cewa gobarar wacce har yanzu ba a san musabbabinta ba ta tilastawa iyalai 100 daga 'yan gudun hijiran kasar da ke sansanin 'yan gudun hijira na al da ke kudancin lardin hudaida barin sansanin babu rahoton rasa rayuka a gobarar shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa kasashen afirka na da hakkin neman diyar yanayi daga kasashen yamma wannan furucin na shugaba buhari na kunshe ne a wani sharhin da shafin yanar gizo na washington post na ƙasar amurka ya buga buhari ya faɗa a cikin sharhin cewa da yawa daga cikin takwarorinsa sun ji takaicin munafurci da rashin ɗaukar nauyin da ƙasashen yamma ke yi gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun kasa cika alkawula da suka ɗauka na samar da dala amurka biliyan 100 a duk shekara a matsayin tallafin shawo kan tasirin sauyin yanayi don taimakawa ƙasashe masu tasowa kuma ƙasashen yamma sun shiru a kan wannan buƙatar duk da cewa a ajandar taron yanayi na ƙasar masar wato cop 27 ta buƙaci hakan afirka dai ita ce nahiya da ta fi kusa da kawo ƙarshen matsalar fitar da iskar carbon mai dumama yanayi amma ita ce ke ɗanɗana kuɗanta kan hakan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran iran ta sake nanata adawarta da yakin ukraine tana mai goyon bayan yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta da kuma zaman lafiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ne ya bayyana haka a shafinsa na twitter nasir kan'ani ya kuma bayyana zarge-zargen da ya danganta ta da mara tushe na cewa iran ta bai wa rasha makamai domin amfani da su a yakin da take a ukraine dama kafin haka ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa babu wasu dokoki da suka hana iran shigowa ko fitar da makamai kamar yadda doka mai lamba 2231 ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta tanada amma ƙasarta ba ta baiwa rasha wasu makamai don yaƙi a ukraine ba rundunar sojojin niger ta sanar da ranar juma'a da ta gabata kan cewa ta halaka mayakan da ke ikirarin jihadi su goma sha biyar a wani martanin na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da kuma na faransa a kusa da kan iyaka da ƙasar mali wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an farwa an farwa mayakan ne a yankin zibane baya ga halaka mayakan rundunar ta kuma yi nasarar lalata babura goma sha biyar tare da kwato makamai kerar ak-47 da na'urar sadarwa da na kariya da dama a yayin farmakin a cewar sanarwar yankin tilaberi ya jima da yake fuskantar hare-hare na mayakan ko a watan mayun shekara ta 2020 mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a wani harin da wasu mayakan kan babura suka kai ƙauyen zibane da wasu ƙauyuka biyu da ke makwabtaka da shi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma ga shirin naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan ku na cikin koshin lafiya ne magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magami da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri malam hassan barka ina maka barka da wannan lokaci da gwani lawal Ramadan kai ma ina gaishe ka ina ma barka da wannan lokaci da haddafi mai kumfuta mai yama birnin Kebbi kai ma ina maka barka da wannan lokaci da kwamaran Nazifi Ibrahim da kwamaran Nazifin da kwamaran Ilyasu Digawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da Ibrahim Jigawa kai ma ina maka barka da wannan lokaci da Nazifi Ibrahim Rogar Malam Shagari ina maka barka da wannan lokaci da Ahmad Lado Girkau ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe ka da Ilyasu mai kantin shayi daura kai ma ina gaishe ka na maka barka da wannan lokaci da sahabi dan autan zamfarawa da ke birnin tarayya abuja kai ma ina maka barka da wannan lokaci da isuhu madattai kai ma ina maka barka da wannan lokaci da tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka ni ne alhaji amman tari daga nan gaya mai eh, daga harko dai barka ina gaishe ka lawa abbali agadas ina gaida ka lawa ando ya mai kai ma ina gaida ka muhammadu dan wuri kai ma ina gaishe ka yakubu mai aski ina gaishe ka ita tayar agadas kai ma ina gaida ka iliya hamidin kai ma ina jinjina maka ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka alkasum agadas kai ma ina gaida ka kalla mai buta kai ma ina gaida ka sanisi madatta kai ma ina gaishe ka isu madatta kai ma ina gaida ka duk da wanda a cikin wannan shahi mai albarka amurka na radio iran duka ina gaida kowa wanda ba su ji na faɗi su ba ina gaida su allah da kai mu na jagora allah ka kare mu ga sharrin masu shirin ni ne alhaji amman tari daga nan ga yamma mai sauraron kullun da kullun. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami da magaram. Da farko a gaida mini lawala Amurkan, a gaida mini DJ Alisto, a gaida mini Raba mai a gaida mini Dazman Takasimoto, a gaida mini Adahir mai kwamfuta, a gaida mini Sare Sa'id Daura, a gaida mini Lawali Amurkan, a gaida mana kowa da kowa da ke sauran halin yanzu mai magana Abdulmana da Magara. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh, radio murya musulunci na iran suna na nafi babu nafisa dan wela zan mazaunin birnin tare abuja nigeria eh, bugu da kari mambar na gurur ra'ayin masu sauraro mamba na gurur ra'ayin masu sauraro eh, ta wannan dama nake so in gaishe da amini na dan uwa na matisha gibi bet zanzam da ke can lale lale garin agadez akwai atamilar akwai umar kozi kan sai an kula da usan kane da suke can garin agadez akwai tufaka da ke shi ma zabatan gargaran agadez akwai mutumin na dan uwana abokina alasan tayar san problem filinge akwai baba alhaji il hakim na katami karkarar buza akwai baba illa mai kanti da shayi garkin dora nigeria eh, don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mese su direktar radio garkuwa sawa na kuna fi abin nafisa daga nan birnin tare abuja nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran salula ne daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama in gai da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirya shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji umar ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdu kirimo ina gaida yabi mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwana ina gaida usaina alhaji umar ina gaida garro diga ga dan fulanin waddi ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwa so tarasa da magaram jamhuriyar Nijar. To da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka, akwai Sanusi Madattai, akwai Isu Madattai, akwai Ibrahim Haruna mai anguwa Bengira Buza, akwai Nazifi Ibrahim Rukul Malam Shagari, akwai Alkasim Babu Liman Agadez, akwai Situ Tayar Agadez, akwai Alkasim Agadez, akwai Benzema Agadez, akwai Rogaroga Roga Agadez, akwai Baban Laminu Babana mai kanti ne mai sai da kayan gini Agadez da yaran shi Isa da MK, akwai Kallabuta Arlit yadda akwai mamman buniya a awashe akwai adao mai kwamfuta mai yama akwai sarkin aiki na kasa maradi akwai baba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai musa badamasi bai shugaba ne na big tempo a damagaram akwai raba mai aski damagaram akwai hussein star kasuwar kwalliya a akwai da mamadu jatkori akwai muhammadu dan bari bari ya mai da tsoho mai albarka ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim yau karshen bakwai juma'a kun ba mu lokaci mu da yan uwa da abokan arziki hassan barka yana gaishe Amurka ina gaida hada mai kwamfuta duk inda shike ina gaida Nazibi Ibrahim duk inda yake ina gaida Ibrahim Haruna duk inda shike ina gaida Iliya Hamid duk inda shike ina gaida Muhammad Dan Bale duk inda shike ina gaida Tango Kanina bai ba ina gaida Maliki Kanina bai ba ina gaida Alhaji Hamza Abiyaso ina gaida Rahamu Abiyaso ba da bayan haka nan duk wanda bai yi na suna ne ba ina ma kowa barka da haka ina gaida kowa da kowa Allah su Allah taimaka Allah ka bar kasuwa mai albarka kuna tare da Isa Bakar tsoho mai albarka a ulumar Yamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na BOH da farko yana gaida Malam Hassan Barka jagoran shirin akwai kuma shugaba Iliya mai kanti da shagarkin daura Adamu da daura kuma Iliyasu Yakubu da gawa na Zifi Ibrahim Ruga Malam Yunusu Tanko ba nan baka Abdulmumin da ke gusau Sabi Ibrahim dan hoton Zamfarawa akwai baban gida Abuba Fajiwa ta kai akwai Bafa Haruna Bajoga Isa Jikan Masaje Turo faruku karo karogi akwai aminu likitan dabbobi birnin malam masu ali nasarawan birnin kebbi ana ladan girkau kado da daga dan fulanin warji gani alalan algama da kura kano abu yalo mai kurfa na isa abubakar tsoye mai albarka akwai sani suma da da magarin isu ma da da magarin shi ta tare a gadas ibrahim haruna benara da ke nijira akwai muhammadu dan bari bari da ke nijira akwai kabiru sala usman da ke da zandar akwai kuma yakuba mai aski ba da raka ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umar kazawai akwai uda muhammadu da ke gore akwai wasu nasarar kasuwar kwalliya akwai tasu unguwar da da magana suna na haɗa ne kwamfuta mai ma a tashi lafiya. assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta hira mai magana shi ta tayar da ganin agada jamhuriyar nijar da farko muna godiya da dangance da dama da kuke ba muna tura gaishe gaishe mu na karshen mako da farko ina gaida ku da da dukkanin ma'aikatan ku ina musu fatan alheri eh, ina gaida abokaina da ke cikin wannan gida masu tara albarka kamar su shi madatai iso madatai yakuba mai aski ba daraka malam muhammad dan bari da ke niyame miji mai ta saho miji jirgi da ke tudun aguwa ina gaida aboki na ilis crazy na kulab ra'ayin zuci da ke nan birnin agadas akwai banzema akwai buka roga roga akwai eh, alkasim da ke nan birnin agadas akwai alkasim baba liman aha ina mishi fata alheri tare da kowa da kowa da ke cikin wannan gidan ina mishi fata alheri da fatan duk kowa yana cikin koshin lafiya radio biyu hausa mai magana ce ta tare da ganin agadas jamhuriyar nijar a karshe ina gaida babana yakuba sashen hausa na gidan radio iran suna na hassan usman daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga kaɗan daga cikin al'ummar da suke bibiye da wannan tasha da farko isuhu madadai da magaram usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai kabiru sila usman anan da magaram sai hassan elaji umar anan da magaram yakubu mai aski ba da raka maji soja mai adaidaita akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya ina miƙa gaisuwa zuwa ga muhammadu lawali luwaye matsin kai anan nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sai mamman bunya yakuba awashi akwai kuma isa musa wanda aka yi sani suna isa rezo akwai kuma alkasim babali ma'ara a garsa akwai usain haruna wanda yake anguwa kofa dara nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim a gadas akwai banzema a can a gadas din ina mika gaisuwa zuwa ga city tela a gadas akwai shugaba iliya mai kanci da shayi garkin daura dabu mai kwamfuta mai yama ba kuma zamanta da ilyas yakubu digawa ba ina mika sakon gaisuwa zuwa kadoro diga gagadan fulanin warji da dukkanin al'ummar da suke bibiye da wannan tasha ba safiya ba dare ba rana sun madaddai ina gaida su assalamu alaikum tasha wasu na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare mai sauraron ku na yau da kullum Benzema da kina a garin jamhuriyar Niger da farko zan mai gaisuwa ta zuwa ga shugaban ga shirya Hausa barka kenan an gaida Alhaji Isu Dila mai nama da kina a garin bukai roga roga Hamza Yaro Hamis Eko ina gaida shi an gaida mamman Sani na mashi fata alheri shi Sultana shi ma ina gaida shi lawa Alhaji alhaji abbali alkasu na gaida shi tayar na gaida shi shima da ilis mai shago eh, da dukkan masu wayo da na agarci na mashi alheri in gangara in gaida mashi soja na mashi alheri alheri ma letoro isu mai dattai sanushi mai dattai ana gaida bamban bani yakuba a washe da ke ta jihar tawo kenan an gaida zuru daga ga dan fulanin warji a da mai kwamfuta lokal gama yana gaida shi shima da kwan tashi su mai yana fatan alheri an gaida mai suwarin ku shima illi da matar shi illi a duniya gaida shi ma na mashi alheri insha Allah labaran zema da kina a agar jamhuriyar Nijar. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Yanzu ga shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau muhalli nesa da siyasa shine abin da zai zama wato jigonmu. To a yau batun muhalli shine jigon shirin namu wanda kuma batun siyasa ya shigo cikinsa. Za mu kawo muku shirin ne akan wato yadda manyan ƙasashe da suka fi takarwa wajen gurɓata muhalli a wannan lokacin suke amfani da shi a matsayin makami na siyasa a wasu ƙasashe. Hakanan kuma da irin tasirin da gurɓatar muhallin yake za kuma mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori daban-daban. da fatan za a kusance tare da mu domin jin yadda wannan bangare na farko zai gudana a wannan zamanin batun kare muhalli da bashi kariya daga gurbata yana da muhimmanci maras tamka a wurin ƙungiyoyin fararen hula domin da akwai ƙungiyoyi na farar hula masu yawan gaske a duniyan nan da suke rajin kare muhalli to taƙila saboda yadda batun muhalli da kare shi suka cika kafafen watsa labaru duniya ta yi sabo da wasu ma'anoni irin su ɗumamar yanayin duniya gurɓatar yanayi barkewar katangar ozone da makamantansu ga misali idan muka ɗauki kogin niger ko kwara ko kuma kogin isa kamar yadda ake kiransu tare da bambanci tsakanin najeriya da niger da duk kogunan da suke a sassa daban-daban na nahiyar afirka za mu ga cewa wannan batu na gurɓata ya shige su wannan kogin na isa ko kuma niger yana fuskantar matsaloli da dama wannan kogin wanda ya ratsa kasashe da dama na afirka da suka hada gini mali niger benin da kuma nigeria yana a matsayin ginshikin na kafuwar sana'o'i da kuma harkar noma da kiwo a wannan yankunan yankin delta da ke da alaƙa da wannan kogin ya fuskanci gurbata daga man fetur har sau biyu a tsakanin shekara ta 2008 zuwa ta 2009 kuma a kan haka ne wata kotu a kasar holland ta yanke hukunci akan wani katafaren kamfanin hakoman fetur na shell bisa zargin cewa takarawa wajen gurbata wannan yankin na delta da akan ya cutar da manoma kusan 69 wasu manoma hudun ne dai suka shigar da ƙara kamfanin a zahiri wannan hukuncin da kotun ta yanke nasara ce ga manoma sai dai a hakikanin gaskiya kamfanin na shell shine ne nasara idan aka kwatanta abin da aka buƙaci ya bara a matsayin kudin fansa ga manoman da kuma manyan kuɗaɗen da ya samu a matsayin wato riba ta hanyar gurɓata muhalli. a ƙarƙashin batu irin wannan hukumar lafiya ta ƙasa da ƙasa ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa a ƙasar india akwai garuruwa har guda goma sha hudu da suka fi zama gurɓatattu a duniya baki ɗaya kuma birnin alkahira na masar yana a matsayin na biyu wajen tsananin gurɓata har ila rahoton ya ce kaso 80 cikin 100 na iskar da ake gurbata a duniya har ila rahoton ya ce kaso 80 cikin 100 na mutanen duniya suna gurbatar suna shakar gurbatacciyar iska kuma kaso in cikin 100 na waɗannan mutanen suna rayuwa ne a cikin gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya a cikin wani rahoto na musamman akan gurbatar yanayin an bayyana cewa kowane ɗan adam da ke rayuwa a doron ƙasa zai iya samun eka biyu da dugu ɗaya sai dai kuma amurka da turai mutane suna sarrafa yawan eka da ya rubanya haka harsa huɗu, hudu don haka a cikin sauki za a iya cewa turawan da amurkawan su ne a gaba wajen gurɓata muhalli da ma rusa wannan ƙwallon duniyar ko kuma a ce suna yi wa ƙasashen talakawa kisan kyashi domin suna kallon su a matsayin 'yan kaɗafi kan arzikin doron ƙasa da suke jin haƙƙinsu ne su kaɗai za a iya fasar hakan da cewa abin da turawa da amurka suke yi daidai yake da ƙwace wa talakawa hekta ɗin da tasu ce saboda su ƙara cikin nasu kasan idan sun ci moriyarta sai su baiwa talakawan sauran abincin da suka rage domin su yi suɗi kamar yadda ake baiwa almajirai mabarata abinci sun gurɓata muhalli sannan su rika bayar da tallafin kuɗi ga ƙasashe mafi talauci da suke fuskantar sakamakon mafi muni na fari da ambaliyar ruwa da yunwa. da dama daga cikin cibiyoyin turai suna yin kira da zuba hannun jari a cikin fagen demokuraɗiyya a cikin nahiyar afirka da kuma gabas da tsakiya dalilin da yasa suke yin haka ba wai so ne ga ɗan adam ba ko kuma jin cewa a waɗannan mutanen ma sun cancanci a ba su tsari na demokuraɗiyya fatansu shine kafa wata gwamnati da sunan demokuraɗiyya ta 'yan kore wacce za ta rika amincewa da dukkanin ƙa'idodin da suka gindaya a kan batutuwa da dama da suka hada da na muhalli ƙasashen da suke sahun gaba wajen gurɓata muhalli dai su ne amurka da ƙasashen da suke cikin ƙungiyar tarayyar turai amma kuma su ne waɗanda ba su laminta da duk wasu yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa da suke kiransu da su ƙayyade yawan gurɓataccen iskar da suke fitarwa ba ko su ɗauki alhakin bala'o'i na ɗabi'a da ke faɗawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi wanda tushensu su ne gurɓatar muhalli da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari ga misali a wannan shekara yammacin afirka ya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa wanda ya asara da haddasa tsaiko a harkokin yau da kullum a gabashin afirka kuwa fari ne a dabu wannan yankin wanda yake haddasa mutuwar dabbobi da mutane su dai kasashen jari hujja na yammacin turai da amurka suna son kasashen da suke karkashin su su amince da jijinin muhalli ta ƙasa da ƙasa amma su da kansu sun ƙi yin hakan suna yin hakan ne saboda kare maslahar manyan kamfanoninsu da suke a sahun gaba wajen fitar da gurɓatacciyar iska. hanya ta farko da suke bi ita ce yadda waɗannan ƙasashen na jari hujja suke kafa kamfanoni a cikin ƙasashe masu tasowa da waɗannan kamfanonin suna gurɓata yanayi kamar kamfanonin yin takin zamani da siminti da wasu da ke ɗauke da sinadarori masu hatsari ga misali a shekara ta 1984 an sami hatsarin wani kamfani na bobal wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 3,500 a indiya suna kuma mayar da waɗannan ƙasashen zama bola tasharan nukiliya da sauran kayayyakin wutar lantarki masu hatsari ga ɗabi'a da kuma yanayi hanya ta biyu kuwa ita ce dakatar da ƙoƙarin da duk wata ƙasa take yi na ci gaba inda ba a cikinsu take ba wannan shi ne abin da ya faru a boran nan na larabawa da ake baiwa suna kaka kasashen larabawa rahotanni sun nuna cewa daga shekara ta 2010 zuwa ta 2015 an samu ragowar nitrogen din da yake tashi a samaniyar kasashen masar iraki da syria da kaso 20 zuwa 50 cikin 100 abinda hakan yake tabbatarwa shine ayyukan masana'antu na ci gaba waɗannan kasashen sun yi ƙasa sun ragu rikicin da aka jefa kasashen ciki kuwa shi ne ja wannan ko manyan kasashe sun hune umar isinsa idan ana maganar muhalli to abubuwa fa guda hudu ake magana a kansu da su ne iska ruwa ƙasa da kuma wuta haka lamarin yake a tsawon tarihi sai dai daga lokacin da tsarin jari hujja ya bulla an kawo wani sanadari na biyar da ya sa sinadarorin muhalli suka haɗu suka zama biyar wannan sinadarin shine kuɗi joseph broski wanda ya bayyana hakan ya ƙara da cewa a daura da iska ƙasa ruwa da wuta kuɗi sun zama sinadari na biyar da aka shigar da shi da ƙarfi da yaji cikin tsarin ɗabi'a kuma dole ne fa a rika la'akari da shi a ƙasa kamar tanzania hayar ƙasar noma da ake bayarwa ta hanyar da ta saba wa doka da ƙa'ida ta haddasa gurɓatar ruwan sha da mutane dubu arba'in da shida suke amfani da shi a can ƙasar malawi kuwa dukkanin cibiyoyin tace ruwan sha da aka gina tsakanin shekara ta 1988 zuwa ta 2002 an yi su ne a cikin unguwanni da yankunan masu kuɗi da wadata kasu kaɗai nesa da talakawa saboda tsabacin hanci da rashawa a can kasar kenya kuwa kudin da talaka yake bayarwa domin ya samu ruwan da zai sha ya rubanya wanda talakawa suke bayarwa har sau goma wani rahoton da kungiyar nan ta transparency international ta fitar ya nuna cewa kaso 30 cikin 100 na kudaden talakawa suke kashewa domin samun ruwan sha suna shiga ne cikin aljihunan tsirarun gurbatattun masu kuɗi da 'yan siyasa masu cin hanci da rashawa. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirinmu ya ƙure sai dai a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ga dr abdulkadir mubarak dauke da shirin sanar shiryar alkur'ani mai girma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 da kuma tafsirin suratu zumar kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala a yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai ya halaka sai wanda Allah ya toge. Sannan aka sake yin wata busar sai ga su a tsaye sun yi zuru-zuru. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء أساكما تاهتك دحتهم بيجنتا أكما أجيت تردو نأيك kuma aka zo da annabawa da masu shaida وقضي aka yi hukunci a tsakaninsu da gaskiya su kuwa ba za a zalunce su ba. ووفيت كل نفس irin abin da ya aikata shi ko ubangiji yana sanada da abin da suke aikatawa To bayan Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata na wannan sura suratul zumar musamman aya ta 66 har zuwa ta 67 Allah ta'ala ya ishara ya hana manzansa sallallahu alaihi wa alihi yin biyayya ga umarnin waɗannan mutane waɗannan jahilai waɗannan mushrikai da suke kiran manzo akan wai ya zo ya bauta wa gumaka to daga nan Allah ya ce kar ya kuskura ya yi wannan abin da ainihin suke kiransa zuwa gare shi kuma ya gaya musu cewa yanzu wani Allah ne kuke kira na bauta wa ku jahilai to wannan magana magana ce mai girman gaske duk wanda yake kiran ka zuwa ga wani Allah ta'ala ba karamin jahili ba ne Allah ya hana manzansa da ya yi wannan abin da waɗannan suke kira kuma mun ga yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jajirce wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ya ki miƙa wuya ga dukkan waɗannan mushrikai waɗanda suka kasance suna so su kirawo shi zuwa ga karkata a wannan kuma ainihin aya ta 68 sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karkato da magana zuwa ga abin da zai faru bisa alamu na tashin alkiyama sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wani nufikha fi suri fasa'ika man fi samawati wal ardi illa man man sha Allah Allah ta'ala yake cewa sannan kuma sai aka yi busa fi sure a cikin kaho malamai suka ce ai wannan busa din busa ce da Allah zai umarci mala'ika israfilu ne domin israfilu shi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa wannan umarni ya kuma ba shi wannan aiki na busa kaho to Allah ta'ala bayani yake aka kuma busa kaho me ya faru sai duk man fi samawati wal ardi sa'iqa sai duk wani wanda yake sammai da ƙasa me zai faru suka mutu wato kowa sai ya faɗi matacce bayan busa wannan ƙaho saboda ainihin ƙarfin wannan ƙara ta busa wannan ƙaho aka ce shine dalilin da zai sa kowa ya faɗi matacce to Allah ta'ala a nan sai ce illa man sha Allah wato malamai suka ce shin akwai togaciya kenan Allah da ya ce sa'iqa man fis man fis ma wato ard duk wanda yake sama da ƙasa zai mutu zai faɗi matacce to amma sai yake cewa illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so wato shi wanda Allah ya so ba zai mutum ba su kaɗai ne ba su mutu ba kenan to malamai suka ce su wane ne waɗannan sai aka ce ai ruhi ne na annabawa da waliyan Allah wasu kuma suka ce a'a manya-manyan mala'iku ne kamar jibrilu da mika'ilu da israfilu da kuma shi kansa wato mala'ikan mutuwa din azra'ilu aka ce su ne waɗannan wanda ake nufi da illa man sha Allahu din bayan wannan abin da ya faru kowa ya mutu sai waɗannan ɗin kamar a ce mala'ikun da suka saura to su din ma ana nan sai kuma Allah ta'ala ya umarci azra'ilu ya karɓi ran jibrilu sannan ya karɓi ran mika'ilu sannan ya karɓi ran israfilu to azra'ilu ya karɓi ran waɗannan manya-manyan mala'iku su uku to sai kuma shi kansa ubangiji ya umarci azra'ilun kansa da cewa shi ma ya mutu to shi ma sai ya mutu to bayan ya mutu malamai suka ce bayan wannan busa da aka yi a kaho ta farko busan farko to duk waɗanda suka mutu hau waɗannan mala'ikun to kowa zai saura ne shekara arba'in a cikin rayuwar barzahu ba wai ana yin wannan busan ta kaho ta farko shikenan kowa ya mutu sai gobe kuma a yi tashin kiyama ba a an ce bayan kowa ya mutu waɗannan mala'ikun ma kowa ya mutu yanzu za a yi rayuwa ta barzahu ne shekara arba'in sannan daga nan ne wato kenan babu wani mahaluki wanda yake da rai kina a wannan lokacin kowa ya mutu yana yana barzahu kenan ubangiji subhanahu ta'ala malikul jabbar shi kadai ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi kadai ne ubangiji subhanahu ta'ala zai saura domin shi ne mahalicin kowa da komai to sannan sun manufi fihi ukhra sai Allah yake cewa sannan sai a sake busa wannan kaho malamai suka ce kafin a sake busawa abinda Allah zai yi bayan wannan shekaru arba'in shine sai ya tashi Israfilu ya tashe shi daga mutuwa din ya dawo masa da ransa sai ya umarce shi ya ce to yanzu kuma ka sake yin busa to in yi wannan busa din shine sun manufi fihi ukhra yayi busa busa ta biyu kenan to a nan ne kuma sai ya zama na kenan duk gaba daya kama inda Allah yake cewa fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga su duk sun tashi daga kabarrukansu, su kowa duk halittu sun fito da kabarinsu. su yanzurun din nan malamin suka ce ayyan zuruna ne wato suna tsaye suna jiran yadda za a yi da su yaya za a yi da su ne me za a ce su yi kowa ya yi tsif an yi shiru ana jiran me zai biyo baya wasu kuma suka ce a'a yanzu na haulahun suna kallon gefe da gefen su ne suna cikin wani hali na fagamiya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli can wannan ya kalli can shine yanzu din wallahu alamu duk abin da ya faru dai wani abu ne zai faru wanda Allah subhanahu ta'ala zai bada umarni to bayan wannan sai abin da Allah ta'ala yake fitowa da shi a cikin aya ta 69 a wannan sura suratul zumar yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai kuma kasa baki daya ta kawatu ta cika da hasken ubangijin wannan ƙasa ɗin ita ƙasan kanta ubangiji subhanahu ta'ala zai cika ta da haskensa subhanahu wa ta'ala duk wani abu wanda yake da ba a gani zai fito ba fili wato kenan malam suka ce hatta hakikanin ayyukan da mutane suka yi a duniya ko na alheri ne ko na sharri to a wannan lokacin zai bayyana lokacin da dukkan ƙasa za ta haskaka da hasken Allah subhanahu wa ta'ala haka ma duk waɗansu waɗanda suka ayyuka na ma'asiya shi ma a lokacin zai bayyana wato shine ne abin da malamai suke cewa da shi tajassumul a'mal ayyukan da mutum ya yi za su fito masa ga shi yana kallon su waɗannan ayyuka nasa da ya aikata su ko kuma wasu malamai suka ce ai ita ƙasa za ta haskaka ne da hasken adalci na ubangijinta wato kenan a wannan lokaci za a sanya dukkan wasu littattafai na ayyuka da aka yi rubuta ayyukan mutane to za a bujiro da waɗannan a fito da su a nuna wa kowa wannan ayyuka nasa a cikin wannan littafi wanda yake littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar ko da ko aiki kankani bane ne balle kuma manya-manyan ayyuka sai ya ƙididdige su a cikin wannan littafi to shine za a fito da shi to bayan an yi wannan allah ta'ala yake cewa sai kuma a zo da annabawa domin a tambaye su dangane da ayyukan aikin da allah ta'ala ya tura su a tambaye su Allah ta'ala zai tambaye su akan wannan aiki da ya tura su sannan a zo da shuhada waɗanda za su shaida ayyuka ɗin wato waɗannan shuhada ɗin masu shaida akan ayyukan al'umma akan ayyukan bayi su kuma daga cikin mala'iku ne da kuma annabawa ɗin da waliyan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke su kuma za su yi shaida akan ainihin ayyukan al'ummansu na daga imani ko kuma kafirci da aiki nagari ko kuma aiki wanda yake ba nagari ba duk za a yi wannan sai Allah ta'ala bayan an yi wannan ga shaidu an tabbatar da shaida akan ayyuka din wa qudiya bainahum bil haqq sai Allah ya yi hukunci a tsakanin bayi din da gaskiya tabbataccen gaskiya da adalci a bisa abin da suka sunce suna sabani a cikin su kuma su ba za a zalunce su akan wannan ainihin hukunci da Allah ta'ala zai yanke ba. sannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa kowace rai za a ba ta sakamakon aikin da ta aikata bisa cikakken sakamako kuma cikakken sakamako wanda babu wani abu da za a iya kasancewa an rage a cikin al'amuran da ya zo a cikin littafin nan abin da ya zo a littafin kowace rai haka za a bata sakamako daidai gwargwadon abin da ta aikata a cikin wannan littafi sannan za a bayyana wannan ga kuma shaidu waɗanda suka kasance sun shaida wannan al'amari kuma ubangiji ta'ala fa wannan abin da zai yi kar mu ɗauka cewa za a zo da mala'iku za a zo da shuhada'u za a zo da wanda za su shaida ayyukan za a zo da littafi an rubuta kaza kar mu ɗauka duk waɗannan ubangiji yana yin su ne bisa jahilcin cewa bai san me ya faru ba la la ubangiji ya san komai shi ya san komai hukuncin ubangiji shine kurin komai a yi shi bisa gaskiya shi yasa za a zo da shaidu a kafa a shaidu daga mala'iku daga 'yan annabawa daga waliyan Allah su zama shaidu akan al'ummominsu ba wai don Allah bai san me ya faru bane sannan abin da aka rubuta a littafin rubutu shi ma ba wai yana nufin cewa in ba a ɗauko littafin an ce ga aikin da kai wane rana kaza ko lokaci kaza in ba a ɗauko littafin ba shi kenan an manta ba a san me ba la Allah ya san komai saboda haka in an zo da wannan wato ba wani abu ne a ciki ba domin ubangiji subhanahu ta'ala wa huwa a'lamu bima shi shine mafi sanin abubuwan da bayi suke aikatawa ko da wannan littafin ko babu shi ko da wannan shuhada din shaidun ko babu su Allah ya san komai shine abin da ya kamata dukkan wani mutum ya fahimta dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala zai hukunta a wannan rana yanzu sa ga zama domin aji labarin duniya a takaici. iran ta gwada makami mai linzami mai suna ƙa'im ɗari tare da nasara a jiya asabar shekaru kimanin 40 da suka gabata kenan jihunan musulunci ta iran ta fara bunƙasa fasahar makamai masu linzami da kuma na sararin samaniya wato a daidai lokacin da take cikin takunkuman tattalin arzikin kasashen yamma amma duk da haka ta sami nasarar bunƙasa wannan fasahar gaba ɗayanta kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata ne kasar iran ta fara aika da tauraron dan adam na farko zuwa sararin samaniya mai suna omid wannan kuma shine mataki na farko da ya sa ta shiga cikin jerin kasashe masu fasahar sararin samaniya tare da amfani da qadir a matsayin mizal da ke kai tauraro dan adam zuwa sama to amma a jiya iran ta sami ci gaba inda ta gwada ƙa'im tsari wanda shi ma yake iya kai taurarin dan adam zuwa sararin samaniya shugaban bangaren sararin samaniya na dakarun kare jin hali musulunci nan kasar iran janar ali jafar abadi ya ce iran tana son kaiwa ga dukkanin bukatunta na fasahar sararin samaniya da yarda allah kasashen yamma dai a fili sun bayyana damuwarsu da wannan ci gaba da iran ta samu na sararin samaniya don idan ta ga dama tana iya maida wannan fasahar ta zama na cilla makamai masu linzami masu keta nahiyoyi majiyar gwamnatin kasar yemen ta ba da sanarwar cewa gobara ta lashe tentuna masu yawa a wani sansanin 'yan gudun hijira a lardin hodeida na bakin ruwa a jiya asabar kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugabannin lardin hudaida na cewa gobarar wacce har yanzu ba a san musabbabinta ba ta tilastawa iyalai 100 daga 'yan gudun hijira kasar da ke sansanin 'yan gudun hijira na alhuha da ke kudancin lardin hudaida barin sansanin babu rahoton rasa rayuka a gobarar shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa kasashen afirka na da hakkin neman diyar yanayi daga kasashen yamma wannan furucin na shugaba buhari na kunshe ne a wani sharhin da shafin yanar gizo na washington post na ƙasar amurka ya buga buhari ya faɗa a cikin sharhin cewa da yawa daga cikin takwarorinsa sun ji takaicin munafurci da rashin ɗaukar nauyin da kasashen yamma ke yi gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya sun kasa cika alkawula da suka ɗauka na samar da dala amurka biliyan 100 a duk shekara a matsayin tallafin shawo kan tasirin sauyin yanayi don taimakawa ƙasashe masu tasowa kuma ƙasashen yamma sun shiru a kan wannan buƙatar duk da cewa a ajandar taron yanayi na ƙasar masar wato cop 27 ta buƙaci hakan afirka dai ita ce nahiya da ta fi kusa da kawo ƙarshen matsalar fitar da iskar carbon mai ɗumama yanayi amma ita ce ke ɗanɗana kuɗanta kan hakan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran iran ta sake nanata adawarta da yakin ukraine tana mai goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta da kuma zaman lafiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ne ya bayyana haka a shafinsa na twitter nasir kan'ani ya kuma bayyana zarge-zargen da ya danganta ta da mara tushe na cewa iran ta bai wa rasha makamai domin amfani da su a yakin da take a ukraine dama kafin haka ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa babu wasu dokoki da suka hana iran shigowa ko fitar da makamai kamar yadda doka mai lamba 2231 ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta tanada amma ƙasarta ba ta baiwa rasha wasu makamai don yaƙi a ukraine ba rundunar sojojin niger ta sanar da ranar juma'a da ta gabata kan cewa ta halaka mayakan da ke ikirarin jihadi su goma sha biyar a wani martanin na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da kuma na faransa a kusa da kan iyaka da ƙasar mali wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an farwa an farwa mayakan ne a yankin zibane baya ga halaka mayakan rundunar ta kuma yi nasarar lalata babura goma sha biyar tare da kwato makamai kerar ak-47 da na'urar sadarwa da na kariya da dama a yayin farmakin a cewar sanarwar yankin tilaberi ya jima da yake fuskantar hare-hare na mayakan ko a watan mayun shekara ta 2020 mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a wani harin da wasu mayakan kan babura suka kai ƙauyen zibane da wasu ƙauyuka biyu da ke makwabtaka da shi. da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu mu lafiya.